This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 22, 25 da 16. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da kuma da Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da yau ranar Laraba 27 ga watan Janairu na shekarar 2016. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da sahaba Imam Aliyu da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin da farko ga kanan labarai. Ƙungiyar yaƙi ko kuma hukumar da take kare 'yancin bil'adama a duniya Human Rights Watch ta fitar da rahoto na shekara-shekara inda take zargin gwamnatoci a faɗin Afirka da ci gaba da mulkin danniya a shekarar da ta gabata. Ita kuma ƙungiyar da take yaƙi da cin hanci da rashawa a duniya ta baiwa ƙasashen Somalia da Koriya ta Arewa da Afghanistan a zaman ƙasashe da aka fi karɓa ko kuma cin hanci da rashawa. Yau da Laraba ke sa ran kwamitoci ko kuma kungiyoyin 'yan tawaya kasar siriya za su bayyana matsayarsu dangane da shawararin sulhu da majalisar ɗinkin duniya take shiryawa a shirin namu na yau za ku ji cewa shugaba muhammadu buhari ya isa ƙasar kenya yanzu haka inda ake sa ran zai yi wasu tarurruka akan wasu batutuwa ciki har da kar kuma a manta cewa a yanzu haka muna da matsaloli iri guda da mu da kasar Kenya ka san fitinar al din dinnan da fitinar Boko Haram dinnan duka sun haɗe a cikin dangantaka da suke da ƙungiyar ISIS dinnan Mai magana da yawon fadar shugaban kasar Najeriya kenan Malam Garba Shehu an jima kaɗan za ku ji ƙarin bayani. Bayan haka za ku ji rahoto akan ziyarar ta'aziyar da jakadan Amurka a Kamaru ya kai wa fadar gwamnatin kasar akan harin da aka kai a jihar Arewa mai nisa kwanan nan. Muna kuma ɗauke da rahoto akan shirye-shiryen zaben da ake yi a jamhuriyar Nijar. Bayan haka za ku ji shirin himma wanda Ladan Ibrahim Ayawa ya shirya zai kuma kawo. Amma yanzu dai ga halin da duniya ta wuni. jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran sakamakon wani sabon rahoto da kungiyar da take kare hakkin bil'adama ta duniya wato human rights watch ta fitar ta ce shekara ta 2015 ga afirka ta kasance shekarar da aka ci gaba da mulkin danniya a duk faɗin nahiyar ƙungiyar mai cibiya na amurka ta ce gwamnatocin afirka da dama musamman waɗanda suke gabashi da kuma tsakiyar nahiyar sun aza sabbin takunkumi ko wasu matakai na matsin lamba kan 'yan hamayya da 'yan jarida da ƙungiyoyin kare hakkin bil'adama galibi domin su samu nasara wajen zaɓe. human rights watch ta ce babu inda al'amarin ya fi tsanani kamar burundi inda jami'an tsaron ƙasar suka kashe masu zanga-zanga masu yawa waɗanda suka fito domin nuna adawa da shirin tazarcin shugaba pierre nkurunziza. hakanan kungiyar ta ce hukumomi a uganda suna kara matsin lamba kan 'yan jarida gabanin zaben kasar da za a cikin watan fabrairu nan mai zuwa yayin da gwamnatin rwanda ta aza takunkumi mai tsanani kan 'yancin magana yayin da take karfafa dokoki da za su baiwa shugaba paul kagame damar yin tazarce rahoton ya ce wasu kasashe da suka hada da ethiopia da angola da zimbabwe da swaziland sun yi watsi da kiraye-kirayen da ake musu na yi wa wasu dokoki da manufofi masu assasa wa jama'a garan barun waɗanda burin dokokin shine dakile 'yan hamayya ƙungiyar human rights watch ta kuma zargi sojojin sudan da laifin amfani da fyaɗe a zaman makami na yaƙi a yankin darfur Wani sabon rahoto da kungiyar yaƙi da cin hanci da rashawa ta duniya wato Transparency International ta fitar ya nuna cewa kasashen Somalia da Koriya ta Arewa da Afghanistan a zaman kasashen da suka ɗara sauran kasashen duniya wajen karɓa da bada cin hanci da rashawa. A jiya Laraba ne kungiyar ta bayyana rahotonta na shekara-shekara inda take dogaro akan abin da ta kira ra'ayoyin kwararru wajen auna mizanin cin hanci da rashawa a hukumomi da ma'aikatan gwamnati. Samun maki mafi karanci yana nufin ƙasa ta saki hanya ainihin kan cin hanci da rashawa. Rahoton ya baiwa Somalia da Koriya ta Arewa maki takwas 8 yayin da Afghanistan ta samu maki goma sha 11. Babu ƙasar da ta samu 100 bisa 100, amma wasu sun kusa inda ƙasar Denmark ta samu kashi da 91 cikin 100. Ƙasashen Finland a Sweden suka samu maki 90 kowace. Shugaban kungiyar hose Ugas ya ce rahoton ya nuna cewa har yanzu cin hanci da rashawa yana nan da ƙarfi a faɗin duniya. Duk da haka, rahoton ya nuna cewa ba rashin shekara ce da jama'a saka fantsama a kan tituna domin nuna adawa a kan cin hanci da rashawa. Ya ce jama'a a fadin duniya sun fito domin gaya wa waɗanda suke rike da madafun iko cewa lokaci ya yi na yaƙi da tsangwaman cin hanci da rashawa. Ƙungiyar Transparency International ta ce fiye da mutane miliyan dubu shida galibi al'umma da suke doron ƙasa suna zama a ƙasashen da suke fama da matsanancin cin hanci da rashawa. yau laraba ke sa ran kwamitin wasu manyan ƙungiyoyin 'yan hamayya a siriya za su bayyana ko za su shiga shawarwarin sulhu da majalisar ɗinkin duniya take shiryawa a birnin geneva jiya talata jaka da majalisar ɗinkin duniya na musamman kan rikicin na siriya stefan da mistura ya tura takardun gayyata ga waɗanda za su halarci taron na sulhu amma ya ƙi bayyana ko su wane ne jerin sunayen waɗanda aka gayyato babban kwamiti kan shawarwarin sulhun ya dage cewa shine kaɗai zai kasance a zaman wakilin 'yan hamayya a taron duk da cewa wakilan kwamitin sun nuna alamar za su halci taron sai wato sai zuwa yau ne wakilan za su bayyana matsayarsu takamaiman wasu kungiyoyin hamayya masu yawa waɗanda ba sa cikin kwamitin sun ce su ma sun samu takardun gayyata ciki har da man Manna fitacce a reshen siyasa na kungiyar gamayyar Kurdawa da kuma Larabawa. Labaran duniya kuke sauraro daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Barack Obama ya yi kira da a gaggauta yin magunguna da rigakafi na zazzaɓin Zika da a halin yanzu mutane a ƙasashen duniya daban-daban har 20 ne suka kamu da cutar. Fadar White House ta ce shugaban na Amurka ya yi taro da masu bashi shawara akan harkokin kiwon lafiya domin shawarwari akan yaduwar cutar da kuma illata kan harkokin tattalin arziki da ci gaba a yankin. Kamar yadda hukumar lafiya ta duniya ta bayyana cutar ta zazzabin zika ta kama mutane akalla dubu hudu waɗanda ake zargin sun kamu da cuta a ƙasar Brazil. Cutar da ake dangantawa da jarirai da aka haifa da ƙananan kai, cutar da kuma take shafa haɓakar kwakwalwa. Cibiyar yaƙi da yaduwar cututtuka ta Amurka ta gargaɗi mata masu ciki da su nisanci yin tattaki zuwa ƙasashen da suke fafutukar wannan cuta. Jami'an kiwon lafiya a jihar Virginia ta nan Amurka sun faɗa yau Laraba cewa an tabbatar da cewa mutum ɗaya ya kamu da cutar sai dai sun ce jama'a su kwantar da hankalinsu cutar ba za ta bazu ba. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. yanzu haka dai shugaba muhammadu buhari na najeriya na ƙasar kenya ƙasar da ita ma take gwagwarmaya da 'yan bindiga al-shabab kamar yadda najeriya take fama da 'yan boko haram umar faruk musa ya ji ƙarin bayani game da wannan ziyarar daga malam garba shehu kakakin fadar gwamnatin najeriya Yau ne shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya zai fara ziyarar kwanaki uku a ƙasar Kenya, inda zai halarci taron jajen kisan sojojin Kenya da ƙungiyar nan ta 'yan ta'adda na al shabab na Somalia suka yi a ranar sha biyar ga wannan watan. Sa'an nan daga bisani ya halarci wasu taruka na diflomasiyya da ma bunƙasa cinikayya ko kasuwanci tsakanin 'yan ƙasar ta Kenya da na Najeriya wanda shi shugaba Muhammadu Buhari da takwaransa za su jagoranta. daga bisani ne shugaba muhammadu buhari ranar juma'a ake sa ran zai halarci taron shugabannin kasashen afirka wanda za a yi a addis ababa ta ƙasar ethiopia a hurumin nan na tarayyar Afirka domin tattauna sha'ani da haɗa cinikayya da tsaro da sauran abubuwan da mahalarta taron za su gabatar. Akan haka ne na tuntuɓi Malam Garba Shehu kakakin shugaban ƙasa na Najeriya domin in ji ƙarin bayani akan wannan ziyarar ta Muhammadu Buhari. Ita ziyara ta Kenya ziyara ce ta mai mulki na Najeriya da zai kawo tsara ƙasa wadda take ‘yar uwarmu ce Kenya wanda yake muna da tsohuwar dangantaka shekara da shekaru. Kar a manta cewa a baya can har gudunmuwa iri-iri mun kawo mayakan na Najeriya su zo su taimaka wa wannan ƙasa domin su zamu zaman lafiya su kansu da kwanciyar hankali a sake gina wannan ƙasa. Kar kuma a manta cewa a yanzu haka muna da matsaloli iri guda da mu da kasar Kenya Ka san fitinar Al-Shabaab dinnan da fitinar Boko Haram dinnan duka sun haɗe a cikin dangantaka da suke da kungiyar ISIS dinnan saboda haka akwai maganar tsaro da za a yi don a tattauna a yi maganin shigar makamai irin mu domin a yi barna da su. Addis Ababa ta san cewa duk watan ɗaya na sabuwar shekara. Shugabannin Afirka sukan yi taro a Addis Ababa domin su tattauna akan harkokin Afirka. Saboda haka abin zai kai shugaban kasa zai yi muhimmin jawabi kuma a wannan taro kamar yadda ake sare insha Allah. Yanzu kana ganin cewa tarukan nan da zai yi a Kenya da kuma Addis Ababa kamar za a iya cewa kungiyar tarayyar Afirka za ta iya yin wani matsayi ne na musamman akan matsalar tsaro da ke haddabar wannan sashe na nahiyar Afirka? A sosai kuwa don cewa ai shi shugaban Muhammadu Buhari a matsayinsa na shugaban Najeriya shi ne shugaban kwamitin tsaro na kungiyar haɗin kan Afirka. Saboda haka wannan ajanda tana da muhimmanci a gare shi. Kuma ka san wannan magana ta yaƙi da rashawa da cin hanci da yake yi, ni fa ina ganin hangen da ake ma fa abin nan Afirka ma za ta ci moriyar abubuwan nan da suke fara. Yadda ka ga ƙasashen duniya yanzu suka fara sa ido a kan abin da ake yi a Najeriya suna yabawa suna ƙarfafa gwiwar a ci gaba da yi. Don haka kamar za a iya yin wani matsayi na yadda ƙasashen Afirka za su taimaka wa juna gurin yaƙi da cin hanci ya karɓar rashawa da ke durƙusa da ci gaban su kenan ina ganin lalle a saurari shi jawabin shugaba Muhammadu Buhari abubuwan nan za su taso a ciki insha Allah Malam Garba Shehu kenan kakakin shugaba Muhammadu Buhari a tattauna da dai da shi dangane da ziyarar kwanaki uku da shugaba Muhammadu Buhari zai kai kasar Kenya da Ethiopia Umar Faruk Musa Amurka a Abuja Najeriya a gaishe da umar faruk musa biyo bayan harin kuna bakin wake da wasu 'yan wato da ake zaton 'yan boko haram ne suka kai a jihar arewa mai nisa ta kasar kamaru jakadan amurka a kamaru ya jajanta wa gwamnatin kasar a wata ziyara da ya kai a fadar gwamnatin muhammad awal garba na da karin bayani jakadan kasan amurka wanda yake kafa a kasar jamhuriyar kamaru emmanuel steven rosa ya kai wa kakakin gwamnatin kasar ta jamhuriyar kamaru isa cire mabakari ta'aziyya a ofishinsa da ke fadan kasar yawunde domin mutuwan mutane 32 da 'yan mata guda hudu 'yan kunan bakin wake suka halaka su a garin bodo da ke jihar arewa mai nisa da ma jajanta wa iyalan waɗanda suka jikkata su guda 86 wanda a yanzu haka suke kwance a asibitin garin Marwa jakadan Amurkan ya ce ina mika ta ga daukacin al'umman kasar jamhuriyar kamaru kuma ba za mu gajiya ba wajen taimakawa kasar musamman ma kan yakan 'yan tsageren boko haram jakada rosa ya ci gaba da cewa muna da yarjejeniya tsakanin mu da ministan labarai na kasar ta jamhuriyar kamaru domin ba su labarai na sirri ya ce yanzu haka za mu ƙara kaimi da ma canja sabon salo domin taimakawa dakarun ƙasar ta jamhuriyar kamaru da sababbin dabarun yaƙi da ma ba su labarai masu inganci domin gamawa da 'yan ta'addar boko haram kuma ya ce yana fata nan ba da jimawa ba za a ci illar 'yan ta'addan a faɗin ƙasar jamhuriyar kamaru baki ɗaya shi ma gwamnan jihar arewa mai nisa mijin yawa bakari ya ziyarci babban asibitin garin marwa domin gane wa idanuwansa irin ɓarnar da maharan boko haram suka yi wa al'umman garin bodo gwamnan ya ce Shugaban ƙasar jamhuriyar Kamaru Mustabiya cikin sakonsa da ya aiko na ta'aziyya yana yi wa iyalan waɗanda suka riga mu gidan gaskiya ta'aziyyar rashin da suka yi kuma yana ba su haƙuri sannan waɗanda suka jikkata yana yi musu addu'a da bata mai duka ya ba su sauƙi gwamnan ya ci gaba da cewa 'yan ƙunan bakin wake guda hudu ne suka aikata wannan aika-aika sannan yana ci gaba da jan hankalin al'umman jihar arewa mai nisa da su sanya idanu sosai yi wajen mu'amalar da suke yi da jama'a babban likitan asibitin garin marwan ya ce suna karban waɗanda suka jikatan ne amma waɗansu fa rai kwakwai ne mutu kwakwai wannan hari da yi a 'yan watannin nan shine harin da ya fi muni a yayin da dakarun ƙasar ta jamhuriyar kamaru suke yarin cewa suna cin illan 'yan ta'addan boko haram muhammad awal garba muryar amurka daga ƙasar kamaru a gaishe da Muhammad Awal Garba. Yayin da ya rage sauran kusan wata ɗaya a gudanar da zaɓe a jamhuriyar Nijar, yanzu haka dai 'yan ƙasar sun mai da hankalinsu akan karɓar katin zaɓe. Duk da cewa dai akwai 'yan matsalolin da suke fuskanta. Ga Sha'aibu Mani da ƙarin bayani. ayyukan raba katocin masu zaɓe na kankama da kyau sai dai har kawo yanzu ba a rasa 'yan matsaloli da su taka kara su karya ba duk da abin akwai tsari a ciki malam sadisu abdu ɗan kwamitin raba katocin zabe kuma mai larwai a cikin kungiyar indh wasu mutanen gaba ɗaya suke tahowa kowa su yake samu gaba ɗaya to nan ne ake samun yan matsaloli cikin jerin sunayen masu zaben ba a samu matsala ba eh gaskiya an samu matsala tunda eh, akwai karce kama eh, sura bildi da maza dujika da zarya da nuvo kare inda shine inda eh, aka ruba sunaye saboda mu wani tsari ne kai eh, ba muna eh, taɗaɗa kanmu ba mu kartoci da aka mu su sai da muka je muka yi lissahin su dukansu muka diba muka ga kamar masu zaɓe nawa ne kan nan da muka zo muka kilga katocin kamar nan buzu dan zambaɗi da muka zo muka lissafa eh, masu zaɓe nawa ne aka rubuto kuma sai muka lissafa kartocin katocin da muka lissafa sai mu samu wasu an yi ƙari to wannan ƙarin sai mu janye su mu san mutum nawa ne ke zaɓe kati nawa ne ke gare mu don ka suna nan mun hidda tasoshi da dama ne aka keɓe walau a gidan masu ungoyi ko kuma gidajen samariya kai kaka amsar katocin zaɓe ke tafiya a sabon gari. alhamdulillah ga shi da yanzu mun zo amsa. ka samu? eh ba muna bisa lagi da ba musamman samu ba to ya kaga haya ko kuma tsarin ba da katin ana da bakin gwargwado kowa na fahimta na samu tau amma ta madan ban same ta ba amma ita ce ita ma nake zan zan diba na in gani ina same ta hakika an rubuta ta an rubuta ta ba ni ma na samu ta tauran ta na ce da ta madan dita nake nema eh ga ta nan dai muna jira alama akwai layi dogo a ba layi dogo ana sa ka samu katin ta ka? insha Allah su ma masu ungoyi na iya bakin kokarin su wajen taro talakawan su su wannan kwanan katoci mai unguwar maraɗa malam kabiru azu maradi to gargaɗin da za mu yi duk wanda allah ya sa tun da yanzu ma kowa na da labari an fara raba kati yanan kiran da za mu jama'a kowa ya kokari ya zo ya amshi katin shi kuma in za towa ya to da takardun da aka yi mai resan sama in fasfor ne in takarra haihuwa ce in libari ne da ya gwaji wannan takarra ita ce shaida an rubuta shi ga lamba ta ga komi. Sha'ibu Mani, murya Amurka daga Maradi a jamhuriyar Nijar. Aka kan waɗi kowa ya shaida shatan zamani. Ku yi zaben adali. Madalla a gaishe da Mani Sha'aibu. Kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogonmu na cewa karfe goma da minti goma sha bakwai. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Imma ba ta garago. Jama'a barkamu da haka barkamu da sake saduwa da ku a ci gaba da tattaunawa wanda muke yi da bakon namu a cikin shirin himma ba ta garago. Idan ne masu aure na biye da mu muna tattaunawa ne da bakonmu tosin Alfred dan asalin jihar Oshun da ke zaune a nan Amurka. Kuma a cikin shirin da ya gabata mun tsaya ne inda yake muna bayanin kasuwancin sayar da mota ta duniyar gizo. Yau ma a nan za mu ɗora. To amma ta yaya za a ga mota a hoto kuma ka tantance tana da kyau kuma har ka miƙa kuɗinka ba tare da ka shiga cikinta ka tantance ta ba. when I see this online, I see that uh, it's a very nice car, but you can't base it on picture. You can you have to come and inspect it physically and make sure the car runs good, and that's what exactly I did. And sometimes you can have a mobile mechanic to catch it up for you. You don't have time to come over to Delaware. You don't have to run around too much. You can delegate it. But if you think you have the time, uh, you know, this is an all-day season right now. I say, okay, let me just have fun with my family. Let's come down here and check it out. So this Delaware, like for example, Delaware is just one hour, 30 minutes to get here. Uh, if I buy car from, uh, let's say, Florida now, uh, I'm not going to go there. I to send a mobile mechanic to check it out, and once it's okay, maybe I pay the mobile mechanic like $75 or something to check it out. If he says it's not okay, then I'm not buying it. And I'm going to sit in front of my computer in the office in Maryland doing all this. Wannan na faruwa ne idan kana shakku kuma duk inda kake wannan kasuwanci baka rasa bakanikenka wanda za ka tura wani lokacin kuma sai ka je da kanka ka gane wa idanunka to batun duki da kuma da kace kana koyarwa wannan kam na san dole sai kana sai kai da kanka ne za ka yi shi shi kuma ya ake yin wannan you have to be physically there but you don't have to do it by yourself you can have uh, instructors you know to work for you too you understand but right now that one i don't have my own driving school yet But uh, uh, uh, I've been in graduate school business. I've been in uh, a certified instructor in Maryland because in America you have to be certified for every little thing. Even if you are cleaning the, the floor or you are cleaning a toilet, you have to be certified. If you want to be a barber in America, you have to be certified. Ba shakka tilas ne sai kana wurin, amma kuma a ɓangare guda ba dole ne sai kai da kanka ne za ka yi shi ba. kana iya ɗaukan masu koyarwa illa dai wajen naka ne kai ne ke ɗaukar kusan ɗawainiyar komai da komai a wajen idan ka ci da koyarwan wannan ma dai a halin yanzu ban da nawa na kaina to ko kana tunanin samun naka kuma yaushe oh yes oh yes i'm very soon maybe next year i really want to have my own driving school kwarai da gaske nan ba da jimawa ba ba shakka ina tunanin samun nawa cikin ɗan ƙanƙanin lokaci na daɗe da samun izinin koyar da tuki a nan jihar maryland domin a nan amurka ba wai da ka iya mota ne kawai sai ka fusgi mota kawo hanya ba ina nan akwai dokoki waɗanda tilas ne sai ka ci musu kafin a amince maka ka yi tuki kai nan amurka fa ko sana'a shara kake ko wanzami to sai ka samu takaddun kwarewa ba wai kawai zaka siyo kayan kwasan shara ba ne ka daka cewa mutane kai mai kwasan shara ne ko kuma kai wanzami ne nan haka ba ta yiwuwa to kai tun yaushe ka samu lasisin iya koya wani tuki I been certified as a Maryland uh, MVA uh, instructor since 2003. Na samu wannan takardar shaida ne tun a shekarar 2003, amma fa a jihar Maryland ne kawai. Sauran jihohi kai ko DC wato gundumar Columbia nake son nasu to ya sha bamban daga wannan jiha zuwa waccan. Idan ina son na DC to wajibi ne sai na je can na samu. Yanzu menene bambanci na da kai? Ban iya koya ma kowa mota duk ko da yake na iya tuki? har sai na nemi wani izini? He gave me access to 20 people in Maryland, only, Maryland only, not other states. Train them how to drive in Maryland. I can I can train. If I want to be a certified instructor in uh, DC, I have to get uh, uh, instructor license in DC. kwarai kuwa ni a nan jihar maryland kaɗai aka amince na koyar da wani kamar da na faɗa maka tun farko muddin na sake na wuce jihar maryland har aka kama ni to kashina ya bushe balle kai da kila ko lasisi ma baka da shi na kwarai abin da nake so in tambaye ka anan shine tun da wannan yana buƙatar kasancewar mutum a wurin to kenan sauran harkokin mutum za su yi karo da cikas oh, uh, Ko kusa wannan ba haka nan ba ne, idan a ce ni ke da shi a mutane zan samu su rika dubawa ni kuma na can cikin gari wajen wasu harkokin mu afirka mun fiye ragwanci amma wannan ai ba wani abu bane daga cikin ofis ɗinka ko ɗakinka za ka rika ba da umarni to ba ga samun takardar izini me mutum ke bukata domin samun damar ka fara wannan kasuwanci ina nan na tukin mota ko kuma koyar da tukin mota oh to establish it you have to have uh, uh, you have to be licensed to be uh, driver school operator with uh, uh, administration. Na farko kana buƙatar lasisin buɗe makarantar koyar da tukin mota daga hukumar kula da harkokin motoci ta Maryland kwatankwacin hukumar kiyaye haɗura ta Najeriya wato Federal Road Safety Commission. Wannan wani abu ne da ya dace a ce Najeriya ta kwaikwaya domin hakan zai samar wa ƙasar kuɗin shiga sannan kuma ya inganta harkokin tuki a ƙasar. Domin Safra da a nan, a shiri na gaba ka ci gaba da yi muna bayani. Yau kuma nan shirin namu zai rasa aya sai rana ta yau bakon namu zai ci gaba da yi muna bayani inda muka kwana. Yanzu a madadin shi bakon namu Mr. Olua Tosin Alfred da Chubahiro Diodone wanda ya daidaita sautin shirin ni Ladan Ibrahim ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah. Riga da busa shi ta kyara gayen fulani. Riga da busa shi ta kyara gayen fulani. Madalla a gaishe da Ladan Ibrahim Ayawa. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Shirin zai fara da wasikar Amadu Manaja daga karfin madakin Bauchi. ya ce muryar amurka ku bani dama in ji wa gwamnan jiharmu ta bauchi barista ma abubakar bisa ga manyan-manyan tituna da ya kaddamar a jihar haka kuma muna kira ga gwamnan ya hanzarta gudanar mana da zaben ƙananan hukumomi a jihar mu kasancewa gwamnatin pdp ta saka ƙananan hukumomin cike mummunan yanayin kuncin rayuwa a jihar sai wasikar yahuza sahabi ɗan daidaikan ba ya ce asalamu alaikum muryar amurka don allah ku bani dama in kira ga shugaban talaka muhammadu buhari da ya dubi halin da talakawa ke ciki na tsadar rayuwa ganin yadda farashin kayan masarufi ke karuwa kullum da wannan muke kira ga baba buhari a taimaka ma yadda talakawa za su samu sauyin rayuwa cikin sauƙi wasiƙa ta gaba ta mamul Salihu ƙaura ne ya ce don allah sashen hausa na murai amurka ku tambara muna gwamnan jiharmu na zamfara abdulaziz yari abubakar a kan batun kasafin kudin shekarar 2016 da muke ciki shin ko gwamnan ya mance da maganar kasafin ne domin gashi watan janairu na shirin karewa amma har yanzu babu ko labarin kasafin kudin wannan shekarar shi kuma ukashi abdulsalam koko na jihar kabi ya ce haba gwamna a teku ba gudu na jihar mu gaskiya binciken da kake yi ya kamata kasancewa ba shine gaban al'ummar jihar kabi ba mu al'ummar jihar kabi canji muke son mu gani kamar yadda an ka faɗa mana lokacin da ake neman zaɓe gudun amurka mu al'ummar karamar hukumar mashina da ke cikin jihar yobe ba abin da za mu ce wa shugaban ma'aikata na karamar hukumar mu na mashina wato dpm sai fatan alheri sakamakon jajircewa da ya yi muka samu ruwan sha mai tsafta a garin mashina allah ya saka masa da alheri wasika daga ya kuji matar amadu a bacin mashina shi kuma nora bello ya ce assalamu alaikum murar amurka muna kira ga shugaba muhammadu buhari a kan cewa ya tabbatar ya samar da wadataccen man kananzir a duk faɗin najeriya ganin yadda talakawan ƙasar ke shan wahalar neman man a gidajen mai sako daga nura bello daraja kaset gusau shi kuma halirul ne cewa ya yi taimaka ma manoma da kayan noma kamar taki da amfani mai tsafta shine zai kawo ƙarshen dogaro ga man fetur za mu kawo ƙarshen wannan shirin da wasikar haɗin gwiwa ta hafiz sani murabus attajiri garki da awalu garki gaba dai gaba dai babban maganin kukanmu shugaba muhammadu buhari tabbas tafiye-tafiyenka mun gamsu da su da fatan allah ya sa ka gama lafiya to madalla yanzu kuma kafin mu rufe shirin namu ga labarai amma a takaici. hukumar yaƙi da manyan laifuffuka ta amurka wato fbi ta kama shugabannin gungun mutanen nan da suke zaman dirshin a wani gandun daji a jihar oregon da ke arewa maso yammacin nan amurka na tsawon wata ɗaya yanzu shugaban gungun mutanen amon bandi da wasu mutane sun bar gandun dajin ne jiya talata kan hanyar zuwa wani taro lokacin da jaman tsaro suka tsaye da motar sanarwar da hukumar ta fbi ta bayar ta ce an yi musayar harbe-harbe a matakin haɗin gwiwa da suka ɗauka tare da 'yan sanda da suke yankin kuma an kashe mutum guda sakamakon wani rahoto da kungiyar da take kare hakkin biladama ta duniya wato human rights watch ta fitar ta ce shekara ta 2015 ga afirka ta kasance shekarar da aka ci gaba da mulkin danniya a duk faɗin nahiyar kungiyar mai cibiya na amurka ta ce gwamnatocin afirka da dama musamman wanda suke gabashi da kuma tsakiyar nahiyar sun aza sabbin takunkumi ko wasu matakai na matsin lamba kan 'yan hamayya da 'yan jarida da kungiyoyin kare hakkin biladama galibi domin samun nasarar zaɓe Masu sauraro a nan kuma za mu dasa aya a shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Inda za mu so mu ji ra'ayoyinku a kan yadda sauyin farashin kalanzir ya shafe ku. Yanzu a madadin sahaba Imam Aliyu da ya taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da bada umarni da injiniyan Mr. Nelson, Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma ga Halima da Jamila da shirin yau da gobe.